العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na riyadu salihin wallafan annawawi a yau insha Allah za mu yi darasi na cikin daidai a nan matsalacin juma'a da nuni sittin da ɗaya ya yi zama sittin da ɗaya na inda a wuri na sittin ne fitin da za a yi kun tabbata? to ne ga shi a rubuta a wurina ci gaba da karatunmu na riyadu salihin wallafa imam abu zakariya annawawi na masallacin juma'a na dobe da ke cin garin jimeta yau insha Allah za mu yi darasi na 61 to ya za mu tashi وعن عائشة رضي الله عنها قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتحسست فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت وفي رواية فوقع اليد على بدن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أوتي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رواه مسلم وانا حديث إمام مسلم يرويتوش كتاب الأفكار وتباب ذكر بيان الذكر ina nufin imamun nawawi ya kawo shi a cikin kitabul afkar wa an aisha ta radiyallahu anha daga aisha Allah ya dalili ka qalat ta iftaqattu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam nari ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zata lailatin wadidiri wato manzon sa yana dakin ta sai da dire sai ta neme shi a shimfuda ta rufa shi fatahattu sai na neme shi fa idza huwa sai gashi yana mai ruku'u aw sa'idun ko yana sujjada mana sai ya sauka yana sallah ne ya kodo yana cewa subhanaka sarki ya tabbatar maka wa bihamdika da yi maka godiya la ilaha illa anta babu abun bautawa da gaskiya sai kai wa fi riwayatin a wata riwayan fa waqa hadi yadi ala batni qadamai sai hannuna ya afka akan cikin tafin kafafuwansa wato ina lalube ina lalube saboda duhu sai da na taba tafin kafansa wa huwa fil masjid alhalin yana wurin sallarsa shine ma'ana fil masjid wurin yin sujjadar sa kenan wa huma mansubatani kafafuwan nasa suna kafi haka yadda dai mai sujjada yake yake kafa kamarsa. wa ya yaqulu ina cewa Allahumma inni a'udhu bi ka min sakatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika min kala uti sana'an alayka anta kama asnayta ala nafsi ina wannan zikiri a cikin sujjada ya ce Allahumma inni a'udhu bika ridaka ya Allah ina neman tsarin ka min dika daga fushinka wato Allah kai yarda da ni ka kare ni daga yin fushi da ni wa bi mu'afatika min uqubatik ya Allah ina neman tsarin abuwanka daga hukubanka ka mini abuwa kar ka mini hukuma wa a'udhu bika ya Allah ina neman tsarin ka minka daga azabanka la uti sana'an alayka ba na iya kiyaye bo a gare ka anta kama asnaita ala nafsi kai kamar yadda kake yabon kanka zan iya yabon ka irin yadda kake yabon kanka ba rawahu muslim imam muslim rawaito hadisi wannan hadisin kamar yadda ya zo a wasu wato ainihin riwayoyi ita aisha radiyallahu anha suna kwance da manzala ta kuma ta da dare sai ta neme shi ta rasa shi shine ma'anar iftaqatu ne to da ta duba ba ta gan shi ba sai ta yi zaton ko ya tafi wajen wani iyali ɗaya daga cikin iyalinsa ne ta yi tsammani ya tafi wajen ɗaya daga cikin iyalinsa ba mun sani manzala ta salama ribin kwana ba wajibi ne a wurinsa ba bai zama dole akan sai riba matansa ba kwana saboda yana iya da yana iya da sadu da kowace a ranar kwanan kowace bai zama wajibi a kansa sai lallai ranar kwanan ki dai sadu da zai sadu da kewa saboda wani ta ce turji man ta sha umin hunna wa tubu ilai kaman ta sha to da haka kaga dama ka ajiye wannan kaga dama ka dau wannan to da haka sai ta yi cewa ko ya lallaba ne da diddirin ya tafi wajen sai matarsa ko wata daga cikin matarsa kaga dole kishin Aisha kuma zai zai motsa anan shikenan sai ta kama sai ta kama neman sa da ba, dalalu ba, sai ta ji a kai yana sallah sai ta taba ainihin wato sa a kai na fi yake shi yasa ya zo a wata riwaya bi abi ta ce fa qultu bi abi anta wa ummi inni la fi shani wa innaka la fi aka ya rasulullahi na ba da fansan babana da mahaifiyata a gare ka wallahi ni ina ci wani sha'ani kai kuma kana wani sha'ani da mu ma'ana ni ina maka zace zace ina zaton ko ka tafi ɗakin wata iyalinka a kai kana sallah kana gana da ubangijinka ni ban sani ba to da ka abinda take tsammani sai zama ba haka ba sai zama ba haka ba to to da haka sai ta wannan tana gaya mana cewa manzon sama yana sallah cikin dare kuma yana zikiri a cikin sujjadar da yake da shi to shine sai take cewa sai zama yana ruku ko yana sujjada fa idza huwa fatahassastu ay fataqallabtu sai dinga neman sai ina ta fatahassastu na ma'ana sa sai dinga dubi ne kala da sai ko na bisha lokacin babu fitilu a daki a cibos wani dole a kashe ta za a kwanta har gobara ya tashi domin ɗakuna ne na buka na jiyawa. sai na dinga lalube fa idza huwa raki'un aw sajid sai ga shi ko yana ruku'u ko yana sujjada ko dai zama ta kasa gane ruku'u yake yi ko sujjada yake yi saboda duhu ko kuma mai riwaya ne yake shakka ruku'u ko sujjada amma riwayar nan ta karshe tana nuna mana sujjada ne domin ta ce ta taba cikin tafin kafansa ta kai hanyar sujjada ne cikin tafin kafa yake bayyana amma ruku'u ne a riga an tsaya akan tafin kafa so da haka yake cewa subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta sai ana wannan zikirin a cikin sujjada kaji yana faɗan haka subhanaka sarki ya tabbatar maka mana ba baka fikwantuwa da sifar ta tauya wa bihamdika da kuma yabonka yabo ya tabbata a gare ka la ilaha illa anta Ba bauta da gaskiya sai kai ubangiji subhanahu wataala wannan yana maimaita wannan a cikin sujjada shine sai a wata riwayan kuma hannuna ya taba tafin kafan sai na wurin su kenan sa wa huwa fi masjid ya ne kan fa huwa fi mawdi'i sujud ina wurin sujjada kuma fi sujudi kawai ina cikin sujjada ne wa huma mansubatani kafafuwan sa suna kafe a sai haka ne siffar ruku siffar ainihin yadda ake sujjada zaka kafe tafin ka haka ba za ka zo ka shimfiɗa su ne. to sai gashi yana faɗan wannan addu'a ita ma ana yin ta a cikin sujjada kenan ko manzon sun ayi ta cikin sujjada Allahumma inni a'udhu bi ribaka min sakati wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika minka la usiku nan alayka anta kama ta ala nafsi wannan addu'a tana da muhimmanci wato anan kana neman yardan Allah kuma kana neman Allah ya tsare ka daga fushinsa shi shine gamsuwa Allah ya gamsu da kai ya yarda da kai fushi kuma Allah ya fushi da kai bai yarda da kai ba wannan ko zai iya ja maka hukuma ta ubangiji subhanahu wataala kuna ta arriba kishiya ne na Asfakar, wato fushi nan. sannan wa bi mu'afatika min ubuka min ubukati mu'afatika ai bi afawita ina neman tsarin abuwanka daga ainihin hukuma shi ma kishiyan hukuma ne sun ce al-mu'afa mubalaga ne na al'afu wato tsananin afuwanka daga hukubarka mana la ka kare ni da afuwarka daga yi min hukuma sai kuma a'udhu bika minka wa a'udhu bika min azabin ina neman tsarinka daga azabarka karka bi ni azaba sai kuma ce la uti da alayka anta kama asmaita ala Ba bazan iya kiyaye yadda ya dace a yabe ba kamar yadda kai kake yabon kanka saboda ubangiji subhanahu ta'ala girman sa na kololuwa ne sifofin sa madaukaka ne ba za ta iya yabon sa kamar yadda zai yabi kansa ba ko hakikanin yadda za ka kure yabon sa ba wannan hadisi imam mutum ya rawaito shi وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيعجز أهلكم an يكسب في كل يوم ألف حسنة فسأله سائل من جلسائه كيف يكتب ألف حسنة قال يسبه مئة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة أو يهد عنه ألف هدية رواه مسلم إمام مسلم رويته حديثه وعن سعد بن أبي وقاص دغ سعد أبي وقاص رضي الله عنه ألا جد شي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كفن توجه من غالا تسمى سيتي wato a sa kenan ya ce a ya ajizo a hadukun yanzu ɗanku zai gajiya mana ɗanku zai kasa an ya kiba fi yawmin alfa hasana ya yi aikin lada dubu a kowace rana ka yi aikin lada dubu wannan farillan da take yi fasalahu sa'ilun sai wani mai tambaya sai tambaye shi min da sa'ihi daga abokanin zamansa yace kai ba fa yasibu alfa hasan to ya zai ya samu yayi aikin lada dubu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta fa yace yusabbihu mi'ata tasbiha zai yi tasbihi dari mi'ata tasbiha wa yuktabu lahu alfu hasana sai a rubuta masa lada dubu subhanallahi sau dari lada dubu saboda kowace subhanallahi sau ɗaya ta da lada goma man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha to da haka in kai tasbihi dai lada goma sau ɗari in kai goma lada ɗari in kai ɗari kuma lada dubu aw haddu anhu alfu hadiya ko kuma a tsayar masa da zunubi guda dubu in yi subhanallahi sau ɗari haka wannan riwayar ta zo rawah muslim imamu sun rawaito shi amma imamu ne yace qala al kumaidi humaydi yace kaza huwa fi kitabi muslim haka yazo a littafin muslim sahihi muslim au yi haɗu ko a kan kare masa ana ko a bashi lada dubu ko a kan kare masa zunubai dubu alal barqani barqani yace warwahu shu'ba shuba ya rawaito wannan hadisin wa abu hawana da abu awana wa al qasan da ya al qasan an musa daga musa alladhi rawahu muslim min bi jihati wanda imamu sai rawaito shi daga bangaren sa fa qalu dukkan suka wa yahuddu bi ghairi alif bi ghairi alif wa yahuddu ko wa yuhaddu a kankare haɗo an anhu alfu zayya ko alfu qadiya a kankare masa alhaki dubu idan a wannan riwayan za a bashi lada dubu kuma a yafi masa laifuka guda dubu in yi subhanallahi sau ɗari wataƙila wancan shakka ne na mai ruwaya auni saboda haka ba wai lada dubu kawai za a bashi ba bayan lada dubu ma za a yafi masa zazzabai dubu idan yayi subhanallahi sau ɗari subhanallah subhanallah subhanallah sau ɗari minti nawa zai ɗauke ka ba yawa minti goma sha biyar za ka yi ba bai kai ba ma minti goma za ka yi subhanallah sau ɗari subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah sau ɗari a cikin minti goma ka yi aikin lada dubu da kuma kankare zunubai dubu kaga falalan Allah tana da yawa to amma a haka mutum sai ya kasa me zai sa ya kasa shi ta a 24 hours sa bai da lokacin da zai iya warewa ya yi tasbihi tari a awa ashirin da hudu da yana da lokacin bacci yana da lokacin hira yana da lokacin cin abinci yana da lokacin wanka yana da lokacin yawo amma bai da lokacin da zai subhanallahi sau dari a kowane yini ya samu lada dubu da kuma kankare zunubai guda guda dubu me yasa saboda shedan ba wai ba zai iya ba ne shedan ne zai sa ya kasa yi to idan mu ce dauki afkaru sabah al masa zikirin safe da yamma yana yi to akwai wannan guda dubu a cikin zikirin safe saboda kaga kai kenan hadisi na gaba wa ana bi zarri radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أهلكم صدقة وكل تسبيحة صدقة وكل تعميلة صدقة وكل تعليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى رواه مسلم أنا حديث إمام مسلم رويتوش wa na bi zarri daga abu zarri radiyallahu anhu Allah ya dade shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce yuzbihu ala kulli sulama min adikum sadaqa sadaka tana wayan gari ta zama lalle ala kulli sulama akan kowace gaba min adikum daga ɗayan wato ana buƙatan kowace gaba ta yi aikin sadaka a kowane yini zaɓanka nawa ne dari uku da sittin zaɓanka dari uku da sittin kowace gaba ta yi aikin sadaka wannan zai gagare ka ma'ana ta yi aikin sadaka sau dari uku da sittin a wuninka to wani ƙila ya ce zai wahala in dubu ɗaya za ka bayar dubu ɗari uku da sittin to wani ko naira ɗaya ne aka ce naira ɗari uku da sittin ɗin ba zai iya bayarwa ba to sai manzo sama sai ce to ga yadda za ka yi fa kullu tasbihatin sadaqa kowane tasbihin kai za a baka ladan sadaka subhanallahi za a baka ladan sadaka sai kai wani adadi na subhanallah wa kullu ta'midatin sadaqa kowace alhamdulillah ladan sadaka ne wa kullu talilatin sadaka kowane hailala la ilaha illallah da zaka faɗa za a baka ladan sadaka wa kullu takbiratin sadaka Ko ki kabbara ka ce Allahu akbar Allah ba za a baka ladan sadaka to kaga wannan zikirin kawai in kai adadin dari uku da sittin ko gaban ka kai yi sadaka ko a baya dai kai dari uku da sittin ko duka in an haɗa dari uku da sittin yake wa amrun bil ma'ruf sadaqa umarni da ke ta aiki shi ma ladan sadaka ne a ce wani ya yi abu kaza na alheri ko bai yi ba zaka za ka samu ladan sadaka wa nahi anil munkari sadaka hana wani mummunan aiki shi ma ladan sadaka ne in ka kwataitar da mutum ya aikin alheri sadaka in ka hana shi mummunan aiki ko bai hannu ba za a baka ladan sadaka kaga in ka har hada daga safe zikirin da kake da umarni ke shi aiki da hana munana ayyuka za ka samu 360 za ka samu 360 duk wannan in samu wasu yake wayo ji zuɓu min zalika yana isuwa ma daga wannan raka a tani rakoyi guda biyu yarka'uhuma da mutum zai yi su minar buha na wadaha da hantsi kawai in hantsi sai kai raka biyu kowace gabar ka ta motsa za a baka ladan kayi sadaka sau ɗari uku da sittin adadin ka, raka biyu kawai na sallan wadaha duka wannan babu wani abu mai wahala a cikinsa tasbihi da tahmidi da tahlili da takbiri subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar kuma ya a asida guda daya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sai in kai wannan kawai kai ka samu sadaka sau hudu kai ta maimaitawa kai ta maimaitawa har kowace gaba a jikinka sai sadaka hada da in kai umarni da ta aiki ta hana munana ayyuka shi ma ladan sadaka ne kaga umarni da ta aiki da hana munana aiki ibada ne shi ma ibada ne kuma wannan shi yake gyara al'umma babu al'ummar da ba ta yi kyau idan babu masu umarni da ta aiki da hana munana ayyuka a cikinsu gaba dai lalacewa za su dole sai akwai masu wa'azi akwai masu nasiha akwai masu ƙarƙari akwai masu faɗakarwa sannan al'umma take yin kyau kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar hana mumunanan ayyuka da umarni da kyawun ayyuka shi yake sa shi yake sa a samu alkhairi a cikin al'umma da shi ne wannan al'umma ta zama ta fi kowace al'umma alkhairi to sannan kuma in kai za a baka ladan sadaka to sai kuma rakawoyi da za ka yi guda biyu na hantsi shi ma in kai duk gabansa sun yi sadaka to nan ba ana nufin sallan walaha ta takaita akan raka'a biyu bane kawai a shine dai masari raka'a biyu daga karfe bakwai zuwa karfe sha ɗaya da wani abu kafin sha biyu amma ka dama za ka yi raka'a hudu za ka yi raka'a shida za ka yi raka'a takwas kamar yadda tabbata hadisin ummu hani raka'a takwas shine gejin abin da ya inganta eh, an ruwaito sha abin raka'a goma sha biyu duk wannan bai inganta ba kaga idan kana sallan walaha to kullum da safe kana sadaka adadin gaban da suke jikinka kowace gaba a jikinka ta aikin sadaka in wannan bai zai ba kai ta tasbihi da takbiri da ta'amidi kai ta zikiri kai ta wa'azi kai ta umarni da ke shashi kana hana muna na ayyuka sai zama duk jikinka ya yi aikin lada duk jikinka ya yi aikin sadaka idan idan mutum bai samu dukiya da zai sadaka da ita ba zai iya yin sadaka ta hanyar yin zikiri da ayyuka na alkhairi da salloli su ma sadaka ne so talaka ba zai ce baya yin sadaka ba ko ba zai faɗa wa ake sa mun karanta hadisin a can baya lokacin da talakawa fuqara'ul muhajirun fuqara'ul muhajirin talakawa muhajirun suka kai kuka su wajen maza su a cewa masu kuɗi suna yin sadaka su kuma ba sa yi aka ce to bari in ga muku abin da za ku kuma ku samu ladan sadaka subhanallahi uku alhamdulillah uku Allahu akbar uku idan ka san me daga sallah haka kenan shi ma sadaka ne masu kuɗi suka samari suna yi sai sadaka suka koma suka ga maza su maza lati zalika fadla yuti yi yasha dan Allah ne na ba wanda ya ga dama suna yin sadaka da dukiyansu kuma suna yin sadaka na aiki shine tasbihi da tahmidi to ba za ka zo kana damuwa ka ce wai gashi masu kuɗi suna yin sadaka kai kuma ba ka iya yin sadaka ba akwai aikin da in kai daidai yake da ladan sadaka shine zikiri ta zikiri wa tumil mu'minina جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين ثم رجع بعد وهي فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته رواه مسلم وفي رواية له سبحان الله عدد خلقه subhanallahi ruba nafsi subhanallahi min ta'arshi subhanallahi midada kalimatihi wa fi riwayatin wa fi riwayatin tirmidhi ala uallimuki kalimatin taqulinaha subhanallahi adada khalqihi subhanallahi adada khalqihi subhanallahi adada khalqihi subhanallahi ruba nafsihi subhanallahi riba nafsihi subhanallahi ruba nafsihi subhanallahi min ta'arshihi subhanallahi min ta'arshihi subhanallahi min ta'arshihi subhanallahi midada kalimatihi subhanallahi midada kalimatihi subhanallahi midada kalimatihi wannan hadisin daga ummul ta ce juwariya bint al-harith mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha Allah ya dade ita sai annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha manzo Allah sallallahu ya fito daga wurinta bukuratan da safe. ya fita daga wajenta da safe hina sallar subha yayin da ya sallaci asubahi wa hiya fi masjidiha tana inda take sallah fi masjidiha ai fi musallaha ba wai masallaci gine ne yake nufi a masallacin ta a inda take sujjada ma'ana inda take sallah tana ta tasbihi kamar yadda zuwa wasu riwayoyi tana ta tasbihi da safe bi ta yi bata sun maraja sannan ya dawo ba da an abaha bayan hansi ya shiga wahi dalilatan tana bayan ta zikiri wato har can kusa da tsakiyar rana ya fita ya bata tana zikiri ya daga mai ta aure tana zikiri fasada sai manzon sama sai ce mata ma zikri ala alhali lati farabtu ki alaiha baki gushe ba kina halin da na barki tun da na tafi nan tasbihi kike har yanzu qala na'am take yi tasbihi nake fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam manzon sama sai ce laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin kai na faɗa bayan mun rabu da ke kalmomi guda hudu kamar ratin sau uku kalmomi guda hudu na faɗa jumloli yake nufi sau uku lauruti nan fi ma da za a guda su da abin da kike faɗa za a auna su da abin da kika faɗan nan mun zulyomi tun yau da gari ya waye lawazan al'unna da ta rinjaye su kalmomi da sun rinjayi naki guda uku ne kawai ni sau uku na faɗa ke kuma tun nan ina tarbiyya har yanzu to kalmomi su ne subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi kalma ta farko ce farki ya tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala wa bihamdihi da yabonsa adada khalqihi gurgudun halittansa Mana ina tazrihi gurgudun halittan Allah halittan Allah ko ba wanda ya san adadin su sai Allah wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu wa riba nafsihi da kuma yardan ubangiji subhanahu wata'ala shi ma idan Allah ba wanda ya san ma'ana bai da iyaka ma'ana ina tabbihin da baya yankewa wanda ba zai yanke ba ghairu munqada shine wari ba nafsi domin ya yarda da annabawansa da manzanninsa da waliyansa har abadan abada ba ran da zai yanke kuma na ina subhanallahi wanda ba ya adadi wanda ba zai yanke ba wazina ta arshihi da kuma nauyin al'arshinsa al'arshi shine abin da yafi komai girma a halittar Allah ya ji komi girma to yana tasbihi gurgudun girman al'arshi ko nauyin al'arshi abdullahi bin abbas yace da za a jefa tsammai da kasai akan kursi da tazaran zai zama kamar ka jefa zobe ne a jeji a daji kaga ba ka kwatanta ma ka ce zobe ne fi girma ko da ai a tsakiyar dakin ka jefa zobe ba ka kwatanta girma ba ballantana a daji yace da za a ɗauki kursiyi kuma a jefa akan al'arshi sai ya zama kamar ka jefa zobe a dajin ya shi ma saboda ba a kusanta ma girman yake wal arshu la ya arimu la ya alamu hu illa Allah shi al'arshi ba wanda ya san girman sa gurgudun girman sa sai Allah to ina tasbihi gurgudun girman al'arshi nauyin al'arshi shi ne ma'anan wazina ta arshi saboda haka adadin nauyin al'ari kaga tasbihi yana da yawa sannan wa midada kalimatihi da kuma da kalmominsa wato yawan kalmominsa suka ce midad daga almadad ne to kalmomin Allah suna da yawa ina tasbihi adadin kalmomin Allah ma'ana yawan kalmomin Allah wa san yawan kalmomin Allah ba wanda ya sani don ubangiji ta zace kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi wa law jina bi mithlihi madana da za a mai da kogunan duniya gaba ɗaya su zama tawada sai ce za a rubuta kalmomin Allah da wannan tawadan to da kogunan za su kare kalmomin Allah ba su kare ba sai na yi tazwihi adadin wannan to kaga nan duk tazwihi da za ka yi bai zai kai girma bai zai kai ai wannan adadin ba shi sama za ta manzan sama ya ce to na yi tasbihi ni tasbihin da ne sau uku na faɗa inda za a gwada da abin da kika yi da na zai rinjaya rawahu muslim imamu sai rawaito hadisi wa fi riwayatin lahu wata riwaya ta muslim ne ce "Subhanallah, subhanallahi adada qalbi subhanallahi riba nafsi subhanallahi ne ta arshi da midada kalmati an maimaita subhanallah, ko wanda da aka ce subhanallahi wa bihamdihi ta aka ce adada khalqihi wa riba nafsihi wa zinata arshihi wannan ruwa mu subhanallah da khalqi dan ya tabbatar ma Allah adadin halittarsa sai kuma wani su subhanallah bi nafsi sarki ya tabbatar ma Allah yardan da adadin yardan ransa sannan yardan kansa yarda ne da bayin Allah na gari wa subhanallah zinata arshi sarki ya tabbatar ma ubangiji zinata arshi nauyin al'arshinsa ko girma al'arshinsa kaga an maimaita subhanallah sannan sai subhanallah mai da kalimatihi sarki ya tabbatar ma Allah da tuwan kalmominsa yawan kalmominsa wa fi riwayati tirmidhi a riwayati tirmidhi ala uallimuka ala uallimuki ina ga wa juwariya bint al-harith bazan koya miki kalimatin taqulina kalmomi da zaki dinga fadan su ba subhanallahi adada khalqihi subhana nan mazdaru ne ya abadu abada fili ai usabbihu allaha subhanahu subhanahu to sai ka ce subhanahu kawai ya tsaya a matsayin usabbihu ina tsarkakewa subhanallahi adada abin nan adada halki, sai kuma subhanallahi adada khalqihi subhanallahi adada halki har sau uku shi kuma kowane guda daya a maimaita sau uku haka nan subhanallahi riba nafsi subhanallahi riba nafsi subhanallahi riba nafsi maimaita sau uku sai zai ta arshi subhanallahi zinata arshi subhanallahi zinata arshi shi wannan kalma sau uku wannan jumla ke subhanallahi midada kalimatihi subhanallahi midada kalimatihi subhanallahi midada kalimatihi shi ma sau uku duk ma'ana su ɗaya ne da wancan to manzon sun ya ce kalmomi guda hudu su larabawa suna gaya wa jumla kalma asalin kalma abu abun nan eh, ko fi'ili ne ko fa'ili ko kuma harafi abun nan ko fi'ili ko suna ko harafi shine asalin kalma a larabci an ce kalma kamar fi kala ibrahim shine kalma ko da ka abinda da yace kalamuna lafzun mufidun kasatin wasmun wafidun thumma harfun al-kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun bi har kalamu qadima ko da ka mufradi kalma guda daya shine kamar kace harafi ko suna ko ni fi'ili guda ɗaya. Ƙala kalma ne zaidun kalma ne ala kalma ne kuma suka ce wa kilmatun bi hal kalamu qad yu'am akan faɗi kilma ana nufin alkalam ana nufin jumla kenan a jumla sun mufida so da haka subhanallahi adada halki duka wannan kalma ɗaya ke amma asali subhana kalma ne lafzul jalala Allah kalma ne adada kalma ne kalki kalma ne kishi ma kalma ne ka kalmomin sun kai wajen shida amma duka a larabci kana iya ɗaukar cewa kalma ce guda guda ɗaya kamar a ce la ilaha illallah kalimatu tauhid ko kalimatu ikhlas kalma na tauhidi sai ka ce la ilaha illallah kuma jumla ce la kalma ne ilahu kalma ne illa kalma ne allahu kalma ne to da haka kaga kalmomin suna da yawa to wannan a balaga ana ce masa majazul mursal majazu al mursal shine at-tajawuz fil alfaz kenan majalin alafazi yake to anan idlaqul juz'i ne bi iradati kulli ka faɗo ni bangare kana nufin me kana nufin duka kana nufin duka kamar a ce na min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'da Allah wajhu an nar sabina kharifa babu wani bawa da zai yi azumi saboda Allah na yi daya sai Allah ya nisan da fiskansa daga wutar jahannama to sauran gangan sa ba kafadansa ba kirjinsa ba sa ba hannayen ba kafafuwansa ba su duk suna wuta fiskansa ne kawai aka ta a duka ake nufi idan ka zo fasara zai ka ce sai Allah ya nisan ta shi daga wutar jahannama dukan zahin zan babu idlaqi juz'i ne bi iradati al an faɗi fiska amma duka duka ake nufi fawalli wajen haka shatarar masjidil haram fiskantar da fiskan ka bangaren kaba in za ka yi sallah to in jikin ka ya fiskanci yamma kawai waya haka fiskan ka ta kalli gabar sallar ka ta yi duk gaba ɗayan ka ake son ka fiskanci ka fiskanci gabar to wannan shine ke sa mutum sai zo ya lanta kuma sai a cikin kalma abin nan ya alƙa kalimatan kuma muhazara ce mai zaman kanta lacca ce yi awa ɗaya yana magana sai a ce ya faɗi wata kalma a wajen ya ɗan yi kalma dole ka ɗan yi kalma mana ma'ana ka yi lacca mana ka yi bayanai mana to shine ake nufi da wannan Sau da haka a wurin larabawa ba matsala ba ne wannan shine ibn malik ya cewa tun bi hal kalamu qad akan nufi al kalam ana nufin akan faɗi kilma ana nufin al kalam sai ce ja'a ainun ja aini wato yana nufin ɗan asiri ya zo ɗan amma asalin ainihin ido ake nufi ido so da ɗan asiri da ido yake leken asiri da idonsa to sai a faɗi idon kawai ana nufin shi din gaba ɗayan sai yanzu حديث نجوى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت رواه البخاري imam bukhari ya rawaito hadisi daga abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu Allah ya dade shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzala ta sama kale yake masalul ladhi yadhkuru rabbahu misali wanda yake ambaton ubangijin yake zikiri wallazi la yadhkuru rabba yadhkuru da wanda baya ambaton Allah masalul hayy wal misali rayi ne da matacce wato wanda baya ambaton Allah shine matacce mai ambaton Allah kuma rayi yake nan to da haka zuciya tana rayuwa ne da ambaton Allah in ba ka ambaton Allah to kai ne macikin zuciya ne zuciya ka ta mutu kuma kai ma kawai macike ne gangan jiki ne kawai yake tafiya to in ka son ka zama rayayye a dinga ambaton Allah amma da ba ambaton Allah macike ne mara amfani ne rawahu bukhari bukhari rawatu hadith wa fi wa rawahu muslim imam muslim ya rawaito irin wannan hadisin fa qala sai yace masalul baitin lazi yuzkaru Allah fi misalin gidan da ake ambaton Allah a cikinsa, sa wal baitin lazi la yuzkaru Allah fi da gidan da ba a ambaton Allah a cikinsa, sa masalul wal mayyit misalin raye ne da matacce gidan da ake ambaton Allah a ciki rayayen gida kenan gidan da ba a ambaton Allah a ciki kuma mataccen gida mataccen gida abin da ake nufi da gidan masu zama a gidan masu zama a gida wannan shi ma abun nan ne majazul aqali shi kuma ta tajawuza fi isnad majazul aqali an faɗi gida ana nufin mazaunin gidan ko ai sakin albaiti ake nufi duk mazauna gidan da ba a ambaton Allah a cikin sa to kaman wannan gidan a wannan su in matattu ne gidan da ba a ambaton Allah a cikin sa matattun gida ne matattun gida ne kaman was'alil qarya ne was'alil qarya ka tambaye gari alqarya amma na nufin ka tambayi mutanen mutanen gari ba da mamaci da fasalu ahlal ai ahlal qarya ake nufi to daga cikin zikiri akwai karatun Alƙur'ani. duk gidan da ake karatun Alƙur'ani, kaga ba mace cikin gida bane rayi ne gidan da ake la ilaha illallah ake subhanallah rayi gida ne kuma kowa yayi nasa kai kana yi iyalinka na yi yara na yi manya na yi a gidan ana karatun qur'ani ana ambaton Allah ana zikirin Allah a ciki ba wai duk za ku watsu ne kuna ta yi a lokaci guda ba ba haka manzo Allah ta sama yi da shi da sahabban kowa yana yin nasa ne to idan gida aka samu bayin Allah da suke bautan Allah a gidan to gida zama rayayyen gida ke idan bai zauna bai zauna a gidan ba don shi dan baya son inda ake ambaton Allah to kuma gida zai yi albarka to ka bari gidanka ya zama ba a ambaton Allah ka dinga ambaton Allah wa nabi hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala yaqulu Allah ta'ala ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idha dhakarani fa in dhakarani fi nafsihi dhakartu fi nafsi wa in dhakarani fi mala'in dhakartu fi mala'in khairin minhum muttafaqun alayhi bukhari tamsin karwat wa hadith وعن أبي هريرة رضي الله عنه لدى أبو هريرة ألا يزدش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظل صلى الله عليه وسلم عيشي يقول الله تعالى الله تعالى هنا سوى هنا حديث قدسي فيما يرويه عن ربه الله ليك فدم مثلا هنا سوى أنا عند ظن عبدي بيني هنا إن باوانا يكي زتونا إن باوانا زتني تو إنا وجه wa ana ma'ahu ila zakarani ni ina tare da shi in ya ambace ni duk inda bawa na yake zato na ina wurin ma'ana idan bawa na ya kaunaci rahama ta zan masa rahama idan ya kaunaci afuwa na zan masa afuwa in yayi addu'a yayi yakini zan amsa masa zan amsa masa ana inda zanni abdi bi amma idan bawa na ya tsebe tsammani daga rahama ta, to ba zan masa rahaman ba idan bawa na ya daina tamani daga abuwata, ba zan maza abuwan ba shine ma'anan hadisi idan yi addu'a sai ka ji kai addu'a nan ina ba za ta karɓo ba to Allah bai zai karɓa ba saboda ana inda zan ne abdibi, ni ina inda bawa na yake zato na shi yasa idan ka zo mutuwa to ka rinjayar da kammaniyar rahamar Allah maza kuma ya ce la ya mutan na ahadukum illa wa huwa yusinu sanna billah kada ɗayan ku ya mutu ya kuskure ya mutu fati yana kyautata wa Allah zato zai masa rahama amma kafin mutuwan ka zama bainal khawfi war raja kana tsoron azabar Allah kana tamani rahamar Allah kar ka amincewa azabar Allah kar ka ɗebe tamani daga rahamar Allah amma in mutuwa ta zo maka kuma karin jaya da kawai aljanna ka tafi in ka mutu to ne ma'anan ana inda zan zanni abdi ni ina inda bawa na yake zato na wa ana ma'ahu idza zakarani kuma ni ina tare da shi in ya ambace ni ina tare da shi da rahamata da datarwa na da abuwata in yana ambato na to da ga wannan mahiya ce khassa inna allaha ma alladhina taqaw wal ladina hum muhsinun Allah yana tare da masu tsoron Allah yana tare da masu kyauta da aikin su zai karfafa su zai taimake su zai zai musu rahama to idan kana ambaton Allah subhanahu wataala kana tare da rahmar Allah kana tare da ramar Allah kamar yadda zo a hadisi majtama qaumun fi baitin min buyutillah yadluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nafa alaihim sakina wa ghashiyatuhum rahmah wa haffatuhum almalaika wa dhakarahum Allah fi man indahu kana karatu alqur'ani zikirin Allah ne duk wanda suke karatu alqur'ani suka je masallaci suna karatu Allah ta'ala yake zai saukar musu da nitsuwa zai lulluɓe su da rahmata zai abin nan ah, mala'iku za su zo su kewaye su sannan kuma Allah zai dinga ambaton su yana yabon su to kaga duk wanda yake ambaton Allah yana tare da rahamar ubangiji subhanahu wata'ala wa ana ma'ahu idza zakarani fadhkuruni fadhkurkum washkuruni wala takfurun in ka ambaci Allah Allah zai ambace ka kaga Allah yana tare da kai kenan yana ambaton ka yana yabon ka fa in zakarani fi nafsihi idan ya ambace ni a ransa ma'ana a sirrance ba a gaban jama'a ba yana ta da shi kadai Allah ya ce zakartu fi nafsi ni ma zan ambace shi a sirrance ai daraja ce wannan kai kadai kana ambaton Allah kana zikirin Allah Allah sai dinga ambaton kai na yabon ka a duk wanda zai ko mutum ne waka yana kina ka shi kadai yana wallahi kadai ne ta kina ka yau a sai ina da matsayi ga da matsayi a wurin sa ina ta ni kadai ina kina ka yau a sai kana da matsayi a wajena ne ke sa na kina ka to Allah ta'ala in kana ambaton sa kai kadai zai ambace ka shi kadai ba tare da ya gaya wa kowa ba wannan kusanci ne ka samu zuwa ga ubangiji ta'ala zai dinga ambaton ya dinga daga darajanka wa rafa'ana laka zikranka yace wa in zakarani fi mala'in idan kuma mutum ya ambace ni a cikin wasu jama'a to zakartu fi mala'in khairi minhu zan ambace shi a jama'an da suka fi naka a jama'an da suka fi nasa shi ya da ka ambace shi zai ambace ka shine a kurku ku ambace ni zan ambace ku to amma ambaton Allah da zai masa kuma ya ci girma a kan akan ambatonsa da kai za ka yi a ce Allah yana ambaton ka. ai ya ji akan kai kana ambatonsa ko in kana son mutum za ka dinga ambatonsa man a habba shi an aksara mai zikiri to amma shi in ba ka za ba kai ne kake sonsa ba za ka ce shi yana ambaton ka, kuma babban mutum ne mutu ya fito da wajen shugaban kasa ce a tunda na je tunda na je wajen sai bakwai ko wani gwamna ko wani malami mai daraja to kaga ka samu matsayi kenan to in ka ballanta na ubangiji subhanahu wataala in ka ambace shi zai ambace ka to nan in ka ambace shi a cikin jama'a zai ambace ka cikin jama'a da suka sallama me nan ambaton Allah a cikin jama'a ne yabon ubangiji subhanahu wataala da karanta ayoyinsa ba na nufin ku zo ku yi da'ira wai kuna zikiri ba wannan inda shi ne da manzala ta sama da yayi ya ba mu samfur iri yadda ake ambaton Allah a cikin jama'a da yi wannan ba wanne ya yi? ya yabi Allah a gaban jama'a ya karanta alqur'ani ya yi wa'azi ya karantar da sahabbansa wannan shi ake nufin ambaton Allah a cikin me a cikin jama'a to zaka in ambaton Allah a cikin jama'a ba ana nufin a dinga hada baki ana la ilaha illallah ko subhanallah yana hada bakiya wannan sahab manzo Allah ta sa shi ba kuma sahabbai ba su yi ba amma wani abu zai ba ka ce subhanallah mutane na yi ko ka ce alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah duka a cikin jama'a kana yabon ubangiji kai ko lecture ko wa'azi kake cikin jama'a kana abusan Allah ne ka ja aya ka fassara ka ja hadisi to don kai wannan ka ambaci Allah kai be shi a cikin mutane ka faɗi Allah mai iko Allah shi halitta kan mai da ƙarfi kai Allah mai rahama ne rahamar Allah tana da yiwuwa ya yi kaza ka dinga faɗan ayyukan ubangiji subhanahu wataala da girman sa to ka ambaci Allah a cikin jama'a to shi kuma zai ambace ka a cikin jama'an da suka fi wannan shi ne ma'anar zakatu fi malikin khairi min wasu malamai suka ce ma'anarsa zai ambace ka a cikin mala'iku zai ambace ka a gaban kai ka ambace shi wajen mutane shi kuma ambace ka wajen a wajen mala'iku hadisin buhari da mutum tsoro to to inda iskali yake yin an ce a cikin mala'iku to yana nuna kenan fa mala'iku sun fi yan adam gaba da mala'iku sun fi yan adam daraja malamai ba su yadda da wannan ba amma su malamai sun faɗa cewa mala'iku sun fi yan adam daraja matsala ce babba wanda an cika shafi da yawa a cikin littattafan magabata mala'iku su suka fi daraja ko kuma salihul bashar mutane wato mutane na kirki amma dai a da aka ittifaki a kansa yan adam fasikai da kafurai da fasikai da fajirai wa'annan mala'iku sun fi su me yasa saboda la ya'suna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'mar da haka duk wani mai sabon Allah daga cikin dan adam wanda ya zama fasiki ba na nufin wai ko a ya zama sabon Allah zama jiki a wajensa ko kafiri wanda bai imani ba to mala'ikun Allah sun fi shi saboda me saboda mala'ikun Allah ba sa saba wa Allah su masu ibada ne ne yusabbihuna al-laila wan nahara la yaqul dare da rana suna tasbihi ba sa yankewa suna sujjada suna rukuku su abin da Allah yake su yi suna yi amma inda sabanin yake salihul bashar mutanen kirki mutanen kirki daga cikin yan adam da su da mala'iku waye fi wanda suna aikata wajibi suna barin haramun suna gujewa haramun in sun aikata wani abu su tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala suna sallan su suna azumi suna zakkan su duk ayyuka na alkhairi suna su dai mutanen kirki ne ko da su da mala'iku wai ne suka fi nan ne wasu suka ce mala'iku sun fi wasu suka ce a'a mutane sun fi sama zai don ka ɗauki annabawa ka ɗauki manzanni ba za ka fifita mala'iku akan annabawan Allah da manzannin Allah Allah ya zaɓe su su ma ba sa saban Allah su, inda mala'ikun ba sa saba Allah su ma kwata kwata ba za yi annabawan Allah da manzanni su ko suna saba Allah ma asumai ne Allah kuma ya fifita su da manzanci ya zabe su to sai a dawo sauran wa'inda ba annaba ba sauran mutanen kirki da su da mala'iku waye fi sannan ma zai a ware wasu mala'ikun kuma a ce ba akwai mala'ika jibrilu akwai mika'ilu akwai israfilu da sauransu wannan manya-manya ne ba anya za a kwatanta wani da su kuwa in ba annabawa ba za ka nuna wani a unguwarku saboda ne kirki ne ka ce ya fi mala'ika jibrilu daraja ko ya fi mika'ilu ba za ka fara faɗa ba ba a ce imanin sa ya fi na mala'ika jibrilu ko ba annabin Allah ba kaga nan ma abba dai abin tunani ake to sai a ce a ware su wa'annan manya-manyan mala'iku ai kudin goro wa mala'iku kawai da mala'iku idan ka cire annabawa ka cire manyan mala'iku da sauran salihul bashar sauran mutanen kirki masu kokari wajen kwanewa da ibada da bin Allah sau da kafa da bin manzala sallama da ajiko da addini da su da mala'iku waye fi daraja wani suka ce mala'ikun sun fi daraja ai su ko sabon ma ba sa yi sauran mutane kuma zai da ka zo mutumin kirki a kowane abu da kake na sabon Allah wasu hanyar suka ce ina mutanen kirki sun fi su sun fi su daraja me yasa saboda su mutanen kirkin nan ai Allah ta'ala bai halicce su akan da'a ba ya halicce su ne suna iya sabon Allah suna yi wa Allah biyayya suna iya wa Allah biyayya su kuma mala'iku an halicce su akan da'a wa Allah ta'ala inda mala'ika zai ta kokari ma ya saba wa Allah bai zai iya ba saboda an halicce shi shi ba bai sako bane la ya'suna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yuwar to shi kuma dan adam in ya ga dama zai saba wa Allah sai ki sabon Allah sai ki zunubi ya kile kille yana ta aikin ibada to sai yana da kokari ya fi mala'ika kokari kenan ina suka ce to mutane mutanen kirki sun fi mala'iku wato ainihin daraja in ka cire in can manyan kenan ba wanda Allah ya ba su matsayi saboda ai kokari suka yi suke ta kakkaucewa sabon Allah sai ta kaucewa to sannan akwai hujja daga Qur'ani suka ce akwai ubangiji ta ala cikin suratul bayyina bai yace innal ladina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariya wadanda suka yi imani da Allah suka yi aiki nagari wayannan sune fiyayyun halitta ah to malaikuwa suna cikin me suna cikin halitta saboda haka ulaikum khairul bariya yana nuna cewa lalle su suka fi wato ainihin mala'iku daraja wannan magana ita za ta fi rinjaye to idan haka ne cewa salihul bashar sun fi tsaron umumin mala'iku wato ainihin daraja masu yan adam mutanen kirki to me ma'anan wannan hadisin zakartu fi malaikin khairin min man zakarani fi mala'in wanda ya ambace ni a cikin mutane zakartu ni ko zan ambace shi fi mala'in khairin minhu a jama'a da suka fi shi suka suka fi su aka ce abin da aka nufi da jama'a da suka fi su sune annabawan Allah da manzonin Allah ranar lahira in ka ambaci Allah cikin jama'a Allah ranar lahira kuma zai ambace ka a gaban annabawa da manzanni a yabe ka kai wani dan wani jikan wani kai mai ambaton Allah ne to kaga ya fi jama'a da kai ka ambaci ta ambaci Allah ta abin nan a cikin sai zama shi ne ma'anan wannan wallahu a'lam muttafaqun alayhi bukhari da muslim karwaito wannan hadisi wa anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam سبق المفردون قالوا ومن المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات رواه مسلم امام مسلم يروي wannan hadisi wa anhu daga abu huraira radiyallahu anhu Allah ya tada shi قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ta suna yake masu warewa ko masu kadaita in ga dama kace sun yi tsere sun yi tsere wajen lada al mufarridun ma'anarsa al mufridun ne wanda zai kadaita shi kadai wai asalinsa idan an a dangi in an yi rasuwa in an yi wa mutum da zuwa sai dan ware gefe ta ambaton Allah ya koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala to sai ake ce musu al-musarrijun to dukkan waɗanda suka koma suna ambaton Allah wanda ya ware yana ambaton Allah subhanahu ta'ala wannan yayi tsere da lada ya tsere wa mutane biyawa lada sabaka nufarridun masu kadaita sun sun tsere da lada alu sabai suka ce wa farbidu ne ya rasulullah suwaye masu kadaita ya rasulullah qala az-zakiruna la kafiran wa zakira masu ambaton Allah da yawa maza da masu ambaton Allah da yawa mata rawahu muslim imam sirwatu hadisi a kai shi asalin zikiri ko ma gefe ake ana yin sa ba za a zo ana hada baki bane ana yin da ah, a kai kana yin naka ne ina na kai ma baka san me nake faɗa ba baka san wani irin zikiri nake yi ba saboda haka wanda zai koma ya ta zikiri ya ware a ɗakinsa ko a wani wuri ko a masallaci to sune al-mufarriduna ke Allah ta'ala kuma ya ce a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azim Allah ya tanada masu ambaton Allah da wa zakirina Allah kafiran wa zakirat ya tanada musu wato gafara da kuma lada mai girma ita ce aljanna lada mai girma ita ce aljanna yanzu a hadisi idan da ya ka tashi kasa da iyalinka iyalinka kuka yi nafila raka'a za a rubuta ku cikin azzakirina Allah kafiran wa zakirat saboda ta suna kaɗaita domin zikirin Allah shi fa zikiri fa na aikin nafila ne da ba aikin farilla ba ne to idan aikin nafila ne me yasa zaka zo kana tallen sa ka yi shi wani ma bai san kana yi ba Allah kake yi wa shi Allah ya san kana yi kai tsakaninka da Allah kada ke dan ya zo ya shiga lamarinka ka dinga yi don ka burge wani ko ka ba wani haushi da shi ne galibi abin da 'yan bidiya suke yi mutum dinga rataye tarbi da wasu hotuna yana yawo wai shi zakiru ne ana zuga shi ko duk inda ya zauna yana zikiri to wa kake yi wa kuma wallahi wani yana zikirin ma don ya ba wani haushi ne don ya ba dan izala haushi ita ziki to kaga ai dan ka kawai ka ba shi haushin don ba don Allah kai ba ko kuma in a ce kai mai kokari ne mai zikiri ne kana ta yi to shi ne an faɗa iya ladan ka kenan wa gadinna ila ma amilu min amalin fa ja'alnahu haba'an mansura saboda haka ka kaje su baka ladan ba za su iya baka Ladan ba ba za su iya su haka ka koma gefe ka yi zikirin ka ka da Allah don Allah kake wa wanda kake wa ɗin ya san kana yi abin nan ana an dawo daga tafiya abai suna zikiri da ƙarfi suna kabbara manzo da ta ce irba wa la anfusikum wa innakum la tad'una afamma wa la afkama wa inma tad'una sami'an basira to saka ce wa kan wanda kuke kiran fa ba koma bane ba bebe ba ne kuna kiran mai ji ne zai gani saboda haka duk inda ka kira Allah Allah ta'ala zai ji ka in kai zikirin ka Allah ya sani shine kuma mai bada ladan ba wani daban ne zai zo yana baka ya yana baka ladan to amma yau abubuwan da ake na nafila wanda ana yin su a boye wannan sirri ne tsakanin ka da Allah yanzu ya zama abun alfahari ai mu ne masu zikiri mu ne masu kaza kaza mu ne masoya manzala sun mutum fito yana tabbayane wai yana yana faɗan ibada da yake yi kuma wannan abu sirri ne tsakaninka da Allah to wa kake gaya ma shi da wanda kake faɗa da zai baka dada ba ko ka ko ko ka burge shi don ma dan ne zai sa ka abun ka dinga yin sa ba don Allah ba saboda riya Allah ya sauke Imam Nawawi yace ruyal mukarriduna wannan mukarriduna abu so ki bi tashdidir ra'i dai yi wa ra'un shadda al mukarriduna masu kadaita wa tafifi ya ruwa da taffifin da sai ka al mufriduna duk ma'ana sa ne afrada ya kaɗe ta farra da kima ma ya kaɗe ta kaman Hassana ya kyautata hassana ya kyautata to da haka kenan duk ko ka ce mufriduna ko mufarduna yace wal mashhur allazi qala hu jumhur at-tashrik mashahuri wanda jumhurul ulama mafi yawan malamai suka faɗa shine at-tashdid al-mufarriduna aka aka rawaito aka aka rawaito hadisi حديث نقبع وعن جابر رضي الله عنه قال سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله رواه الترمذي وقال حديث حسن ما الترمذي رواه حديث كنت حديث حسن daga jabir radiyallahu anhu Allah da shi kale yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzo sama yana cewa afdalu zikri zikirin da yafi kowanne falala shine la ilaha illallah an gama kullewa saboda me yana dauke da ma'anan tauhidi la ilaha ba zikirin da ya wuce kuma kamar zalla ya ce khairu du'a du'a yawmi arafa wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir shine zikirin da yafi kowanne shine wanda annabawa suka faɗa mafi bitin abin da annabawa suka faɗa kafin manzon Allah da abin da shi manzon Allah ya zo da shi na zikiri shine la ilaha illallah in ka kara da wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir sai ka samu ƙarin lada da ka ƙara yabo ka ƙara kalmomi kuma duk ya zo a hadisi saboda ka babu zikirin da ya kai la ilaha illallah Allah ta'ala ya ƙara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh